Ƙungiyar al'ummomin da ke jihohin tsakiyar Najeriya wanda aka fi sani da Middle Belt Forum ta ƙalubalanci gwamnatin tarayya da ta bayyana sunayen waɗanda ke tallafawa ƙungiyar Boko Haram, musamman 'yan canji guda 400 da ƙungiyar tarayyar Larabawa ta zarga. A sanarwar bayan taro da kungiyar ta gudanar a Akwanga jihar Nasarawa, kungiyar ta kuma nuna damuwarta kan abin da ta ce yadda gwamnatin tarayya ke sasantawa da 'ya'yan kungiyar ta Boko Haram har ma ake ba su kuɗaɗe da ɗaukan su aiki. Kakakin kungiyar ta Middle Belt Forum Dr. Isuwa Dogo ya ce taron ya tattauna batutuwan tsaro ne musamman a shiyar jihohin da ke tsakiyar Najeriya. Abin da mun tattauna na farko dai shine yadda ana kashe-kashe kusa ko ina particularly a cikin Middle Belt. Yadda ana kashe mana mutane shine mun tattauna mun ce ya yiwu gwamnati ta duba hanyar za ta tsaye da waɗannan abubuwan. An ce an kakkama mutane waɗanda suke ba ma waɗannan eh, kuɗi da kuma yadda za su makamai da kashe mu. Idan mutanen Dubai sun kama waɗansu bai musu shari'a an kulle su ya ba za a yi ma waɗanda suke nan cikin Najeriya haka ba. Kuma ta ga mana cewa suna da sunaye kyau, aikata waɗannan mugayen mutanen so me yasa gwamnati ba za ta fila da sunayensu ba ya yi doka ta biya duk inda suke suna cikin gwamnati ne a yi musu horon da ya kamata a yi musu na biyu kuma an yadda gwamnati za ta ce an kama mutane su ce a ai mun tuba in sun tuba kuma a bar su mun ji ana cewa waye waɗansu masu kan sa su a cikin eh, sojoji ko air force ko ɗan sanda wannan ba daidai ba ne waɗanda sun je sun kashkashe mutane sun rushe sun kukkone wurare mun ce ba mu yarda da wannan ba Kakakin kungiyar Middle Belt Forum kenan Dr. Isuwa Dogo Ƙungiyar ta al'ummar yankin tsakiyar Najeriya da yana kan bakanta na cewa jama'a su kare kansu daga duk wani farmaki da aka kai musu. Shugaban ƙananan ƙabilu a arewacin Najeriya Suleiman Sukukum ya ce haƙƙin gwamnati ne ta kare jama'a amma inda ta gaza dole ne jama'a su ɗauki matakan tsare kansu. Muna so mu yi aiki tare da hukuma wurin kare kanmu ba ma so mu ɗauki doka a hannunmu amma kuma idan hukuma ne za ta goyi bayan miyagun mutane su kashe mu to hukuma ta zama abokiyar gabanmu gidajenmu gidajenmu ne kauyukanmu kauyukanmu ne gonakinmu gonakinmu ne muna son duk wanda yake da dabba ya nemi wuri ya kewaye ya ajiye dabbobinsa a wurin duk wanda yake da gona ya kewaye gonarsa duk wanda ya shiga gona yanzu za mu ɗauki loyoyi za mu rika biyan su aiki idan wani ya shiga gonanka ko da dabba ne ko ba dabba in ya shiga gonanka ba tare da izini ba ka kira mu za mu haɗa da loya a kama shi. Ƙungiyar ta Middle Belt Forum dai ta buƙaci a samar da hukuma ta musamman da za ta raya yankin da kawo ƙarshen matsalolin tsaro da 'yan ta'adda ke haddasawa a jihohin da ke tsakiyar Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.